na karatu da muke yana yiwa ya zama yau ranar karshe ko kuma mu bar shi zuwa sati na gaba ke akwai sauran karatu da yawa da yawa yana mu bar shi zuwa sati na gaba in Allah ya kai mu in dakata har sai zuwa wani lokaci bayan Ramadan yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra mana Allah na nufin mu da sauki baya nufin mu da tsanani da wani abu wani aka ba su rangwamin su aje azumin su ko da a cikin azumi ne daga cikinsu na farko akwai matafi an ba shi dama ya ajiye azumi shi Allah bai girma da kuka ce wa man kana mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana kan tafiya to fa iddatun min ayyamin ukhra ya bar azumin zuwa lokaci Allah yana nufin mu da sauki ne ba yana nufin mu da tsanani ba to wannan akwai hadisi da dama da suka zo dangane da ajiye azumin cikin tafiya daga ciki akwai Hamza ibn Amr Hamza ibn Amr al-Aslami ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullah a asumu fi safar ya rasulullahi yin azumi cikin tafiya domin kuma ya kasance mai yawan azumi annabi sallallahu alaihi wasallam in shita in shi so in shita wa aftir in shita in ka so ka yi in ka so ka aje da wannan Anas ibn Malik ce shi ma ya tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin azumi falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir su wanda suke shan ruwa ba sa aibanta wanda suke azumi wanda suke azumi lam as sa'im masu azumi ba sa aibanta wanda suka sha ruwa wanda suka sha ruwa su ma ba sa aibanta wanda suke azumi nan kenan abubuwan duka guda biyu sun halatta amma suna iya ganin cewa ai yanzu tunda akwai motoci akwai jirage mutum yayi tafiya ba sai ya sha ba ma ce tambayi قد يتوهم بعض الناس أن الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز وانسنا قد شيء أولي رايواتا من زبا للي بهلت بما متين شازم فيعيبون على من أخذ برخصة الله سيسدن عيبا توديت كسوك الله أو أن الصيام أولى كوكما الشياء أي متين أزمي شيبي لسهولة المواصلات دقا كوي سوكين زرقا زرقا wa yusriha sannan kuma akwai sauki wa tawaffuriha sannan kuma gashi na balagul malaman suke cewa fa haula'i mulfitu tibahahum ila qawli alimil ghaibi wash shahada wa ma kana rabbuka nasiya ana tunatar da sufadin Allah mai gima da kuka mahalicin kafa bai kasance ya manta da halin da muke ciki ba bana Allah ya san akwai irin wannan abubuwa za su faru to sai bar shi haka mana kenan har yanzu za ka yi tafiya ya danganta tafiyar za ta baka wahala aji babu wahala yi azuminka wa ta ala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sannan kuma da fadin Allah mai gima da kuka yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yusra was-suhula wat-tasheel 'ala al-musafir sauki akan matafi amrun yuridullah al'amari ne da Allah yake san shi wa huwa min maqasidi shari'ati samha kuma yana daga cikin maqasudi maqasidi shari'a wanda take mai sauki manufofin shari'a nahika anna alladhi shar'a ad-dinahu wa khaliqu az-zaman wal makan wal insan lura da cewa wanda ya halicci wanda ya shar'anta mana addini shi ne wanda ya halicci lokaci ya halicci gurare sannan kuma ya halicci dan adam wannan shi ya fi mu sanin kawukan mu kenan wa huwa a'lamu bi halatin nas wa ma yusrihuhum wa ma yas shi wanda ya halitta bai san abin da ya halitta ba kuma Allah shine al-latif mai tausasa bayan shi kuma al-khabir wanda zai ba mu labaruka abubuwan da muka aikata mana ce ka suku hada li ya'lama al-muslimu annahu idza qada Allahu wa rasuluhu amran yaqdiratu min amrihi wannan malam yana kawo shi ne dan ya sanci don musulmi ya sanci wa idan Allah ya yanke hukunci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci mutum ba shi da zabi a cikin al'amarin Allah bal raddada ma ibadillahi lahi muminina al-mukhbitin sai dai kawai ya maimaita tare da bayin Allah masu yawan biyayya ga Allah alladina la yuqaddimuna bayna yaday Allahi wa rasulihi sura da ba sa shan gaban Allah ko shi shan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir mun ji mun yi biyayya muna neman gafararka ya Allah kuma makoma gaba ɗaya tana wurinka da wannan kenan inda ya kai tafiya ya halatta mutum ya ajiye azumi kuma ya halatta ya yi azumi gwargwadon da tafiya take daga cin wanda aka ba su rangwame na biyu akwai almariyar mara lafiya domin a ayan allah mai girma da kuka ya haɗa su biyu ne wa man kana mariban aw ala safarin daga sai aka fara ma da mara lafiya wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana kan tafiya shi kenan fa'iddatun min ayyami ukhra sai ce abaha Allah lil marid al fitra rahmatan bihi Allah ya halatta ma mara lafiya ya sha ruwa saboda tausayi wa taysiran alaihi kuma an sauƙaƙe mai wal marad al mubih lil fitr wani irin rashin lafiya ne zai halatta maka ka sha ruwa والذي يؤدي مع الصوم إلى ضرر في النفس shine idan kai azumin zaka cutu au ziyadati illa ko kuma zai kawo rashin lafiyar zai kawo au yuksha ma'ahu ta'khur shifa ko kuma ana jin tsoron waraka zai jinkiri shikenan in an sami irin wannan rashin lafiyar ya halatta mutum ya ce abubuwa guda nawa guda uku na ɗaya in ya zama akwai darar fin nafsi in zai cutar in bai sha magani ba to yana rashin lafiyan ya karu aw ziyadati illa ko kuma na farko shine darar fi nafs in akwai cutarwa na biyu karuwar rashin lafiya na uku kuma ana jin tsoron jinkirin samun waraka don akwai wannan shike nan babu laifi mutum ya halatta ya ajiye azumi daga cikin wanda aka musu rangwame na uku da na hudu alha'ibu wa nufasa macen da take al'ada ko macen da take jinin biki ajma ahlul ilmi anna al-haida wan nufasa dukkan malaman musulunci sun yadda akan cewa ita mai al'ada ko mai jinin haihuwa la yahillu lahum as bai halatta ba su yi azumi ko ma ta yi ta yi shirme ke wa annahuma tuftirani za su sha ruwa dole dole wa taqdiyani sannan kuma za su raba azumi domin hadisin mu'adha radiyallahu anha da ta tambaye aisha radiyallahu anha To me yasa mai al'ada take raba azumi ba ta raba sallah ce a haruriyatin anti ce a ni ba ba haruriya ba ce mana ba na cin hawarijawa tambaya kawai nake yi ce haka abin yake samun ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a umarce mu maraba azumi amma ba a umartar mu maraba sallah wa annahuma idha samata in sun yi azumin ma lam yujzihuhuma as-sawm azumin bai ba sai ma ne ce wa sayati bayanu zalika insha Allah a shafi na 75 zuwa shafi na 76 daga cikin wanda aka musu rangwami akwai ash-shaykhul kabir al-fani uhu wanda ya gama alfani wanda ya gama rayuwa saura kaɗan kawai a kai shi gabari walmar'atul ajuz ko tsohuwa su ma suna daga cikin wanda aka ba su rangwame na azumi qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi ibn abbas yake cewa ash-shaykhul kabir tsoho walmar'atul kabira da tsohuwa la yastati'ani an yasuma ba su da samu daman su azumi ba to shikenan fa yut'imani makana kulli yawmin miskina a ko kowane azumi rana ɗaya sai su yadda miskini mana mana da kwana 29 ko kwana 30 sai a tattara kawai sai a ciyar musu da mutum 30 ke zai ka mana bayani a nan ya halatta a dafa abinci kawai da babbe a ciyar da mutum 30 shi ke nan wa a karajar darukubni al'imamu darukubni a cikin sunan ya rawaito wa sahahu kuma ya ce hadithin mai inganci ne daga mansur daga mujahid daga ibn abbas ibn abbas ya karanta wannan aya wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin to sai yake cewa huwa shaykhul kabir mana wanda zasu yi azumi tare da wahala kawai su ciyar da miskini to su wannan ni ne ko kai a ashekul kabir tsoho allabi la yastati'u siyama wanda ba zai azumi ba fa yufdiru ta dalilin haka sai kari azumin shi don bai azumin ba wa yut'imu an kulli yawmin miskinan ko da rana sai a ciyar mai da miskini ko ya ciyar nisfa sa'in min hinta sai a bada sa'i nisfu sa mana mudu biyu ke sai a bada mudu biyu na hinta mana ke na wannan shine mafi koni in yana da kudi ya zama mudu biyu babu ko da mudu ɗaya bayar shi ke wa na bi hurairah radiyallahu hannu. abu hurairah yake cewa man adrakahu al-kibar wanda girma ya kama shi falam yastati an suma ramadan ba zai iya azumin ramadan ba to fa alaihi bi kulli yawmin mud min sai ba da kowane rana mudu ne alkama to ga kenan an sako ko kuma lura da abincin in ma zama hinta mutu biyu alkama mudu daya to ko mu a alkaman zai zama akwai tsada hmm. na mamadinta mamadin alkama yanzu idan mutum zai ciyar da tsohon a shi ne kama alkama wanda yake kusa da alkama kamar shinkafa ke amma mayancin an ce ciyarwa sai mutum ya ɗauko ta da gargajiyar masara ya ce ita zai bayar abinda shi an bashi ba zai karba ba kuma shi zai ɗauka ya bayar yana da buƙatar mutu tsoron Allah wannan ga na Anas ibn Malik wa an Anas ibn Malik annahu ba'ufa an as-sawmi 'ama wata shekara ana sai ibn Malik bai yi azumi ba saboda ya tsufa fasana jafnata tharidin sai babban daro na abinci wada'a 30 miskinan sai kira miskinai 30 tunda watan gaba dai kwana 30 to fa ashba'ahum ya ciyar da su suka kushi to wannan shi sai zama mafi sauki ka dafa musu abinci mai kyau shinkafa kaza da salad da menene shi kenan a ciyar da su ya wadatar wannan tsoho kenan da tsohuwa da ba za su yi azumi ba sai su ciyar to mafi su tsofaffi kuma ga su na babu kuɗi ya kenan to sai a tallafa musu cin asusun dattijawa ke to ba mu da shi ya za yi kenan to kaga wannan sai a nemi yadda za yi amma da akwai asusun dattijawa to kaga shi kenan sai a je gura ce dattijawa ne ya sha azumi kuma akwai kafara kan shi ba cire dubu goma sha biyar ko dubu ashirin ka kafara ga wani sai a dafa abinci sai a ciyar mai Kamar Allah musamman ba mu da irin wannan asusu sannan daga cikin wanda aka musu rangwami akwai alhamil wal murdi alhamil wanda take da juna biyu ko mai shayarwa ita ma an bata rangwami wajen azumi amma sai dai za ta rama ne ko za ta rama ba wannan kuma jayayya ne mai karfi tsakankanin malamai malam yake cewa min azimi rahmatillahi bi ibadihi du'afa Allah mai girma da kuka girman rahman shi da wanda suke masu rauni an rafasa lahun filfitar Allah ya musu rangwame dangane da yin fitar mana kasu azumi ke daga ciki wa min haula ilhamil wal murda daga ciki a wanda suke da juna biyu ko da shayarwa dalili akan wannan an Anas ibn Malik radiyallahu an daga Anas ibn Malik malai yake ce wannan Anas ibn Malik ba wannan muka fi sani shi bane huwa al-Ka'bi Anas ibn Malik al-Ka'bi la Anas ibn Malik al-Ansari ba shi wancan da muka fi sani khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innama hadha rajulun min bani Abdullah ibn Ka'b wannan wani sahabi ne can wata kabila daban وقد نزل البصرة يا سوكا غريب بصرة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا فقط kuma ya rawaito hadisi dai ne tak Anas ibn Malik al-Ka'bi wa huwa hadha al-hadith kuma shine wannan hadisin da zamu karanta amma shi wancan yana da hadisai fiye da dubu Anas ibn Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Anas ibn Malik al-Ka'bi da ya ruwaya hadisi dai shine wannan yace gharat alaina khairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana dawakan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kawo farmaki garin su ko unguwansu فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى sai na je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ana suke cewa sai je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana gada yana cin abinci fa qala udum fa qul ce zo kusa kusa ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai bismillah zo kusa ka ci fa qultu inni sa'im sai ce ai shi yana azumi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce udnu uhaddithuka an as-sawm kazo kusa kusa gaya maka ya azumi yake aw siya inna allaha tabaaraka wa ta'ala wada'a lil musafiri shafar as Allah bai gima da kuka ya rage wa mata matafi rabin sallah salatu zuhur sai ka mai ta raka'a biyu salatu al-asr raka'a biyu salatu isha raka'a biyu wa 'anil hamili wal murdi'u as-sawma wa 'anil hamili wal murdi'i as-sawma sannan kuma Allah ya ajiyewa mai juna biyu ko mai shayarwa an ajiye mata azumi wasu siyama to ina ba nan an ajiye mata azumi an ajiye gaba ɗaya ba za ta biya ba kenan ko yaya sai ce wallahi laqad qala huma an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilayhi ma ce wallahi duk wannan abubuwa guda biyu manzo Allah ya faɗa me matafi da kuma me juna biyu da mai shayarwa aw ahadihi ma yace ko ɗaya daga cikin ko biyu ɗaya daga cikin su duka biyun ko ɗaya daga cikin yace fa ya la fa nafsi ya kai na an akuna ta'imtu ta'aman nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai tayi ce bismillah ce shi yana azumi ce kai tan shi kash da ba ya ci abincin manzon Allah mana sallallahu alaihi wasallam wannan maganan mai shayarwa ko mai juna biyu za ta rama ko ba za ta rama ba to akwai maganan a can ciki wanda lokaci ya kure matuka ya kama na shi a ƙarƙashin fidiya a ƙarƙashin fidiya akwai maganganun abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn umar akan cewa duk macen da take da juna biyu inda tana jin tsoron abin da yake cikin cikinta da shi kenan kawai za ta yi aji azumin sannan wata ruwaya ta ciyar kawai shi ke iyakacin abin da za ta yi da wannan ga azab din a shafi na hudu ban san nawa yayi daidai na hudu kuma yaya a shafi na tamanin da hudu daga tsakiya ce daga Malik daga nafe daga Ibn Umar ila anil mar'atil hamil an tambaye shi dangane da mace da take juna biyu idza khafat ala waladiha in tana jin tsoron dan da yake cikin cikinta sai ibn umar ya ce me an ga gurin kuwa tufdiru wa tud'imu makana kulli yawmin miskinan muddan min hintatin kawai ta sha ruwa sai ta ciyar da miskini duk mudu daya duk kwana da ke wannan riwaya daga Malik sai ce wa rawad daruqutni an ibn Umar wa sahahu an al-hamil wal murdi'a tuftiru wa la taqdi sanai imamu daruqutni ya sake rawaitowa daga gurin Abdullah ibn Umar ce mai juna biyu ko mai shayarwa kawai ta karya azuminta kuma ba za ta rama wa rawahu min tariqin ukhra anna mar'atahu a wata riwaya kuma matar shi matar abdullahi ibn umar ta tambaye shi wa hiya hubla lokacin tana da juna biyu fa qala aftiri ki ki kare azumin ki kawai wa at'imi an kulli yawmin miskinan kawai ki ci yadda miskini duk rana daya wala taqdi ba sai kin raba ba wa isnaduhu jayyid kuma ce isnadin hadisi mai kyau kawai ta kadi azumi sai ta yi mai sai ta ciyar ba za ta rama wa min tariqin thalithatin anhu akwai hanya ta uku radiyallahu anhu anna bintan lahu yar abdullahi ibn umar kanat tahta rajulin min quraish ta yi aure wani mutum ba quraishi aure ta wa kanat hamil kuma tana da juna biyu fa asabaha atashun fi ramadan kuma kishruwa ya tirnike ta sosai cikin ramadan fa amaraha an tuftira sai ya umarce ta kawai ta kari azuminta bayan ta karya sai ta yi mai kuma wata tu'ima an kulli yaumin miskina kawai ta ciyar sannan abdullahi ibn abbasin shi ma ya irin wannan fatawar da ne ma da yake cewa babu wanda ya saba ma abdullahi ibn abbasin cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la mukhalifa ibn abbasin min sahaba wannan babu ne saba ma Abdullahi ibn Abbas cikin sahabbai to kaga wannan hadisin sai ma da yace abu na shida hadal bayan yubayyinu ma'ana wad'i as-sawmi an al-hamir al-murdi al-warid fi hadisi Anas ibn Malik al-Ka'bi wannan bayanin yana nuna maka me me ake nufi da aji azumi an rangwanta mata azumin mana an ce an rangwanta mana shikenan kawai in ba za ta iya mata bar azumin to amma za ta yi sai dai ta ciyar kawai amma wa annahu muqayyadun bil khawfi ala nafsiha aw waladiha idan mata tana jin tsoro akan kanta ko kuma akan wa akan danta wa anna alaiha aljaza lal qada ita kawai za ta yi mai za ta za ta bada jaza za ta ciyar ne amma ba ramawa za ta yi ba وروى الدارقطني بإسناد صححه عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له هاملة يا قوت بيوشي تنا دجونا بيو أو مرضئا كوكما تنا شاروا فقال أنت من الذين لا يطيقون كنا دقتشن وندا باسا إيه أزمي عليك الجزاء وليس عليك القضاء kawai ki ciyar ba sai kin yi mai ba sai kin rama ba to wannan matsala littafan fiqh yana cin matsaloli wanda ake ta kai kawo kan shi amma dai ruwa ya da gurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to yana nuna cewa ciyarwa ne babu ramawa wannan shine karshen babin kenan hadithin Anas ibn Malik to sai zai shiga mana al-iftar sara minti nawa kenan sara minti uku ya rage to daga nan da mu dakata sati mai zuwa muna tare da al-iftar mata firu sa'im yaushe mutum zai yi ifari sannan kuma da gaggauta buɗe baki sannan kuma har yanzu da addu'in gaggauta buɗe baki da kuma ana yin buɗe baki ne kafin sallar maghrib wanda kike sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnonin annabawa da suka gabata sannan kuma da addu'an mai azumi addu'a ce karɓaɓɓiya musamman Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu da'awatin mustajabat addu'o'i uku karbabu ne da'awatu sa'imi addu'a mai azumi karbabiya ce wa da'awatu mazlum addu'a wanda aka zalunta karbabiya ce wa da'awatu musafir addu'a matafiyi mutum yana kan tafiya ya dinga addu'a karbabbun addu'o'i ne wannan sannan kuma zai kama na karshe falalan shi yadda mai azumi annabi sallallahu alaihi ce man sa'iman duk wanda zai ba mai azumi abun bude baki to yaya yaya kana da mislu ajrihi kana da kwatankwacin ladan shi غير أنه لا min من أجل الصائم shay'a shi mai azumin ba rage mai komai ba in an ciyar da mutum goma to za a baka ladan mutum goma mana azumin mutum goma ke to ga wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da lallai sai mai kokari akan shi musamman Allah ya hore maka to kai kokari ka ciyar da wani sannan kuma ka je kai aka gayyato ka kaci abinci to kar ka manta da irin wannan addu'o'i akala ta'amakumul abrar wa sallat alaykumul malaika wa afṭara 'indakumus ṣā'imun اللهم أطعم من أطعمني Wa من سقاني اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك فيما رزقتهم wannan shine abin da muka karanta a gurguje sati mai zuwa daga nan kuma sai mu dakata har sai Allah mai girma da kuka ya kai ku Allah mai girma da kuka ya dace da mu fito da akhira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamid Majid اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسمائنا وصالنا وقوتنا ما اهيتنا ولان الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين